Allah sai ya san gana tsaya ne yau ya yanzu dai <clears throat> samiyan ɗin ku as'ilatuhum batuha o wa أو batiha tambaye-tambayen da turawa ke yi akan daidaituwa da irin amsoshin da aka ba su السؤال الأول كما ذكرتي ما معنى الدفاع أن تفوق الإنسان الحر على العبد menene fa'ida da ma'anan mutum ya kare kansa daga bawa me yake da mutum ne bi fifiko tafawuƙin insan fifikan mutum ɗa akan bawa wato suna ganin a ce bawa ya fi mai gida mai gida ya fi bawa mai gida ya fi bawa wai musulmai ke yi duk da ba a koma cikin su an gani ba ga haka da abin da su mai isa musulmai musulunci tabbatar da wannan cewar dole mai gida ya fi bawa miji ya fi mata ɗa ya wuce uwa ala uba da ya wuce ɗa ko to don me haka duna idanati lil ubudiyyati banda yin da'a na bauta in kace da bar duna idati eh, lil ubudiyyati wa qada'un alaiha al jawabu banda yace amsa anan innal المفاهيم الاسلام الاسلاميه fahimtar musulunci التي يدل عليها كتاب الله القرآن وتدل عليها أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم وأفعاله ووصاياه تقرر وصيوين سنة تبتد عن الحرة ليس له آه، أن الحرة ليس له me a gaba? Hmm? A ah, ba ku gane ba. Annal hurra laisa lahu waye mai waye karta wani abu. An ce, laisa lahu tafawwuqun inda Allahi. Wannan bi sababi kaunihi hurrar. itiradiya ce ai to saboda kaza idan aka ce wata dullu ala aqwali aqwali rasuli ko wa afalihi da waye da waye duna wuce na ai kamar yadda nake ma hada alamar tambaya layi na ne لكن بسبب كونه حرا تفوق عند الله وكذلك في المجتمع الاسلامي هكا ولن زمن تكيو مسلمي المطبق لاحكام الاسلام على العبد بسبب كونه عبدا باي هكبا وكذلك في الوجدان كل مؤمن مسلم فلا تفوق في الاسلام lil hurri alal abdi babu fifita a musulunci ga bawa ɗa akan bawa duk daidai suke illa iyakace haƙƙi da musulmi ko kuma ɗa da bawa daidai suke sai dai a haƙƙi bawa laibura ne ɗafa balau ya eh? mai gida ne yawa ɗa mai gida ne kago mai gida ina da damar hukunta ɗan shi mai yaron mai masa hidima hidima ya zo yi kago dole kai ikonsa sai shi kai da ka amma ba a ce ɗa ya fi bawa ba a wurin Allah a kuma inda Allah ya taɓa ku sai dai an fi kallon kawai saboda shi ke da abinci shi ke da gida shi ke da kaza amma ba za ka ba daidai suke daga nan a haka tafawukun عند الله وكذلك هكا في المجتمع الإسلامي المطبق لأحكام الإسلام على العبد بسبب كونه عبدا وكذلك في وجدان كل مؤمن سامو وندو وني مؤمن المسلمين فلا تفوق في الإسلام للخرج على الأبد إلا يكن جائزا نعم